أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ina roƙon Allah subhanahu wata'ala sai ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi kasa mana kurakuranmu da zunubanmu da kuma ya mu ya fara mana imani da himma da ikhlasu da kuma rufa mana asiri inda muka shiga muka fito duniya da lafiya Allah ubangiji ya sa karshen mu ta yi kyau mu cika da imani innahu waliyu zalika alqadir alai alhamdulillah Allah ya sa yau a laraba a ɗaya daga cikin kwanaki biyu da muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna shekabatun mina tarih wani yanki na tarihi za a ɗauko daga rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kashe yi jina kuce ga irin abubuwan da suka faru a wannan wajen mun san daga mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai khalifancin sayyidina Abubakar sai khalifancin sayyidina Umar sai khalifancin sayyidina Uthman sai khalifancin sayyidina ali radiyallahu anhum da mu karanta har zuwa lokacin da aka kashe sayyidina Hussein wanda yan shi'a suke ta azazzalawa cewa an zalunce shi an zalunce shi a wannan tafiyar da za mu yi cikin wannan tarihi da izinin Allah za mu ga alaƙan su sayyidina Ali da su Hussein inda wancan su Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhum da irin kyakkyawan alaƙa da suke tsakanin su wanda ta saba wa abin da su ɗan shi a cikin haka ɗaukar waɗancan sun zalunce su idan da haƙƙin su sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza. Insha Allahu za mu tashi a al-maqsadul awwal yau muna da ashirin da goma ta takwas daidai ashirin da takwas da watan rabi'ul awwal rabi'ul awwal shine watan uku a cikin watannin musulunci na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nama da talatin da takwas wanda ke daidai da ashirin da takwas ɗin da biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya malam dai ya raba ya faɗa mana manufofi guda uku da ya dace duk mai son karanta tarihi ya kula da ko kuma manufofin da ya sa yake ya ya tabbatar kafin a cikin wancan wato bayanin tarihin a akwai waɗansu manufofi guda uku da ya ja hankali zuwa gare su al-maqsadul awwal manfa ta farko ga duk wanda yake so ya karanta tarihi manfa ta farko kai ka nukara'u tarihi ya za ta karanta ma tarihi zai kai zai nuna maka shi za ka karanta tarihi iyama za ka karanta shi ya ce na labudda an na a tarihi dole ne dole ne mu rika karanta tarihi kama na karo a hadita layi sallallahu kamar yadda dole ka tafi musu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ma karanta tarihi ya zama dole dole ne ta budda ba makawa wani halu ba a rabu annan a hakikar rasuki sallallahu alaihi wasallam ta ga bangarorin hadisan manzon Allah ta sallama idan muna so mu ta hadisan manzon Allah ta sallama me zai faru da annata ta aikal kaba dole mu ji cikin labarin mu tabbatar da ne ingancin ta a sabisun huwa ana rasulillahi ta sallama ya tabbata hadisin na ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ko a'a haka muke mu'amalanta hadisi to shi ma tarihi mu dole haka mu'amalance shi ولن نستطيع أن نعرف صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطلانه إلا بالنظر إلى الإسناد مع المتن Da za mu taba iya sanin ingancin labari da ya zo mana kai tsaye daga manzon Allah sallallahu ba da kuma lalataccen labari da bai tabbata ba dole sai mun kalli nahi babu shi ne ken da ya wato hadisin mazaje jerin gwanon mazajen da suka zaito labarin, sai daga ina ka ji daga wani ne kai kuma ba daga wani ne kai kuma ba daga jabi'i sai tabi'i tabi'i tabi'i kai kuma tabi'i tabi'i daga wa daga tabi'i kai tabi'i daga wa daga sahabi kai sahabi daga wa daga manzon Allah kalmar wannan shine silsilatu rijali alhadith shine jerin gwano na hadisi sai sa kowane hadisi za mu ji anwa ne anwa ne anwa ne anwa ne har a kan sahabi sahabi mai shirkai su ko sabi su ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ta an gane ko dole mutum din hadisi maza eh, eh, mazajen da suka roito a suna hadisin domin mu mutum kancin idan aka kafa a cikin ba a karɓar wannan hadisi a sunan kali don kafin ba zai roito mana wani abu na shari'a mai amfani da shi ba sun sa dokoki da ka'idoji masu roito hadisi nan dole akwai al'adala ne al'adala mutum ne zaman musulmi baligi mai hankali wanda ba aikata manya-manyan kabafirai na zunubi ballantana makanana abubuwan zubar da mutum bai ma aikata kul adala أن يروي الحديث ne منه أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير wala ولا محروم maru'a. wanda babu abun ma da muke mabayi ba halal ne abin da babban malami yana yau ba wuri a kai a babban malami yana shan rake a hanya yana sata shan rake haram ne yanzu ana tafiya haram ne a society da yake ganin mutuncin mutum wannan mutuncin daga mutum a kuma ɗan shi a nan wajen sai da nama din da an yanka da shora ta suna haka kuma alaikum salam yana abin nan yana ci a yin da waɗansu suke ma ko a cikin aleda ma a tafi ni ko a mota ka hangi in ji mutum ne mai mutu kuma yana noma abu ma wucewa ma kai ya kai kaji ya ɗan ya ɗan zuge ma ko kadan malami mai mutunci ya sa mu yi ko wannan haram mutu amma shi ma ya sa ya sa ta kan ina fata abubuwan waɗanda mafaya yi ballanta da ake yayi ne dan zaman dan zunubai shine ko irin sifofin da ake bukata kaga musulmi dole ya zama to musulmi ya fi da mai kenan kafiri A tun da an sa doka mai ruwaito hadisi mu karɓa ya zamanto mai musulmi kaga hukunci kenan ya fi da ya zamanto baligi ya ne yaro ya zamanto mai hankali ya fi dawa mahaukaci ya zamanto wanda baya aikata alfahari ya manya manyan irin zunub ya fi kenan da ke fasa kuma aikata manyan ko gudan ko karya ya taɓa yi ba bayan hadisu. wala mahruman mu. wanda baya abubuwan zubar da ma ya fi tuka kenan abubuwan da society da su suke gani da mutunci ne aikata to dole shi ma yadda hadisi muke bin jijjigin mazajen da suka ko hadisi ne screening nasu to shi ma dole tarihi su a silsila jerin gwanon su a suka rubuto mana sa suka rubuto mana mun san an bid'a da kiri ruwaito abu da da tarihin wanda yake menene ahlus sunna ya adi sai yake nan sannan bayan ma mun karar mutanen nan ma an screen an same su da cikin yadda ake so misalin mu tabbatar da ingancin shi labari shi ne matan tabbatar da ingancin shi labari domin a ruwaito hadisi magajin za su iya cika kwaliti duk da ake bukata amma labarin in bracket da ruwaito cikin, a ingantacce bane da tabbata daga manzon Allah sallallahu mu kai ba mirwa ba dole bane ya zama to haka ne ba dole bane ya zama to haka mutum kirki zai iya kawo labari amma shi ma labarin bai tabbata ba amma ba su mutumin kirkin kirki ina kasa an gane ana ganewa wanda ya samun tashi alamun ila a buɗe dai amma ana ba ta yace لأن أهل العلم دومين أبو سائل اعتنوا بالحديث ورجاله sun ba da kulawa kwarai da gaske wajen hadisai da ake ruwaito daga manzon Allah. saboda idan aka ce abu manzon Allah da aka cika ya zaman ko menene shari'a. Sai sa aka ba da kima kwarai da gaske wajen tashi da jin cikin wani labarin da aka ce daga manzon Allah ne sallallahu sai an tsawa ya biyu ruwai ko kuma sai an bi har ƙarshen labarin tabbatar cewa lalle daga manzon Allah ne ko a'a sai sa suka sa rariya na kace hadisan wanda ba su kamata ba a zubar da su a cikin hada hadisin mawdu'un kirkiran shi ba aka yi ba amma an da shi ba wannan a ce hadisun fa'ilkun wannan yana da rauni wannan a ce haka hadisun hasanun wannan a ce haka sahihun hadisun sahihun suna da ma'aukin suna da sene da komai da suka kaji hadisai masu ruwaito ilimin hadisin sana'ar ruwaito hadisin su ma sun zo sun sa rariya da nizami na auna ba abinda suka bari. Rabi Tali, wannan hanyar ne nufiya ta bil arahim aka tashi aka tashi wannan hadisan daga abin da ke cikin su na dokar dokar ba ku dukila alaiha min kazibi ko ilimin hadisi ne da bin jirgin masu raito hadisi aka iya fidda abin da aka shigar cikin hadisan min na ƙarya ko bilisi ko kuma abubuwa na rikicin da mutane ko mata ba ko ko makamancin kuma walakin na tabiha sai dai shi tarihi ya talifu ya kan bambanta da yadda ake ruwaito hadisi a taratan wani lokaci najidu kathira min riwayatihi yayi salaha isnadu mafiya yawanci masu ruwaito tarihi za ka ga ba ka ba a an wani ne ya faɗa an wani an wani an wani an wani da dai ake kawai tarihi ya nuna kaza kawai amma in hadisi za ka za ka ji an ce hadisin abu huraira da buhari ya ruwaito ba hadisin abdullahi ɗan umar wanda yake wajen musulmi amma da kaje a cikin tarihi ya nuna wani daban tarihi sun ci wata rasa wani sa'i kuma Abra, idan Abdullaha Isra'il da suke yana da isnadi din, nan da suka zaito shi an wani an wani daga lakin abla na jidu da rijalin da dina fi isnadi din a shugaya su karbi mata. Sai ba za mu samu wani din nan a ila yake wane ne. a ina ya tashi a ina ya nemi ilimi ya ɗabi'un su suke ya halayen su suke mutumin kirki ne ko ba na kirki ba ne musulmi ko ba musulmi ba ne ya balaga ko bai balaga ba yana aikata abubuwan zubar da mutunci ko bai aikata sai da ake wane kawai ya faɗa waye wane na. ya ya rayu a hannuwa ya karatu ne a kidar ba a sani ko da an san ma wani ne daga wani daga wani ya suke su bayani su ta faɗi wala na shigo ahada min amalin ilmi jar sallama sharhan ta'dilan ba za mu taɓa samun wani tafiya da man ilimi da za su nuna mana wani in nan jarhan wato ya ya soki adalci shi hau ta'dilan ko kuma ya nuna da yaba haka ba da kushewa ba yabawa ai in ka ji an kushe mutum ba na kirki ba ne in an yaba mutum kuma na da shi ilimin jam wa ta'adil a hadisi wato ilimin wato wari nan da yake tsaya ruwa sauran da mutum kirki ba kaga jamu ne an kushe shi an soke, da kuma ba samun irin wani a mazajin da suke da tarihi mun ko zamma ba ma samun yabawa ko kushewa wa ya kubu a daina to kasa mutumin da ba a tona aka ji waye fadi ya yi ke ya ya taso me halayen sa na ciki da kuma na ciki ta wanda ya saka kuke shi ko ba shi Ya yi da wahala a gare mu hina izin a wannan lokaci Allah kuma ala hadin waya mutum lalle wannan tarihin na gaske ne ko ba gaske ba zai wahala لأننا لا نعرف حال الرجل جالس سنة wanda mu san irin hali da hadisu wasu su mazaje da suke cikin ga mana wannan tarihi da kuma iska ba mu san su ba ina ba ku an gani bi diddigin abin da ganin magana jari in kaji diddigin abin nan eh, eh, eh, abin da tafi ne jiwa da kofi wani abin ba bane cewa mutane ne ga su nan kawai da kana ake da tarihi gizo ina tarihi ko ke na aka aje shi yayi cikin cikin na ka babu irin wannan haka zaka samu yawanci tarihi ake jawo su amma hadisi na manzo Allah duk da aka karanta shi hada hadisun sahihun wa hasanahu al-albani same shi ibnu majah ka same shi ma a listar da aka karanta shi sai hada hadisun hasanun wannan hadisin fa'ikun wannan littattafan tarihi ba ka samu aikin wannan tarihin da aka kawo wannan littattafan da aka kawo tarihi ne ko a ko sahih ko maudu shi babu irin wannan kawai ina fata an gane ko ko da ta fal amru asabu min al-hadith tantance tarihi da marajin da ke ruwaito tarihi da gaskiyanci tarihi din abu ne ya fi hadisi wahala ya fi hadisi wahala an fi ba hadisi hidima sama da wannan saboda shi ne ne saboda shi kuma manzo Allah ya dangantawa duk a cikin aka ce manzo Allah ya kire shi aka tabbata to a wajen mutane ya zama toshe shi ta aka yi wanda ka aka yi mawancin hijira ولكن لا يعني abadan ابدا ان ما cewa. sai al'amarin tarihi yana da wahala wannan baya nuna haka baya nuna cewa mu zauna mu miƙe kafa kan ba tare da mun tashi mu ko a ta ba shi ma a tashi a miƙe a yi ko kafa ta wallahi da an tabbata shi ma dole mu tashi mu cikin tarihi mu tabbatar da ingancin sa ko rashin ingancin sa mu bi duk masu ruwaito tarihi ko ma mu san menene A adalansu kirkin su korafin wannan an taɓa na a da tarihiya domin mu san ya isa ya za mu ɗaukar mu. ka dawa bukan alfahari da ta kashe tarihin karya ne bai kaga ai abu da daɗi wata ke kulu ƙa'il ma da ya kasa min wani ya faɗa wato eh, eh, ya yi azumin. Tai أي أشياء ستضيء علينا كثير من التاريخ هذه a إن متحدثين من دون أفروت دون هنيا من دي كمان ده أجي وحديثي mutantan kin labari mutantan ke mallaki mu auna su mu jira su ce wannan gaskiya abubuwan da yawa da tarihi tarihin mu zai kace mana yake da mu su qa'ilin sai mu yi ma wannan mu yi ma mai wannan shi ne kamar haka lam yabi mutewa da eh lam yabi al-kafiru yawan tarihin ba su kuta mana ba ta ta tasawwar kamar yadda kake gani inna kathiran min ar-riwayat min min riwayat allati nahtajuha fi hadha al-mabab domin yawancin abin da muke bukata na tarihi musamman a wannan cikin da suratun bil al-ambace shi da isnadi sawa'un kanar hasil asali sawa'un wannan isnadin wato jerin gwanon mazaki mutanen da ke da wani hadisin yana cikin kutubi ta ha yana cikin sai an zo a kawai a gidigigin su a matsala a tarihin tabari a ganin ta su kan magana cikin tarihin tabari yawanci akwai su a ciki an fi kuma suna cikin littattafan hadisi a hadisi bukari da muslim ahmad wa jami'i tirmidhi za a samu a ciki ko al ko manya manyan littattafai da aka wallafa kamar musallaku ibn abi shayba za a iya samun tarihi a nan ko kutubi tafsir ko kamar littattafan tafsiri allati nazkuru ba'da riwayat tarihiyya wanda take ma'ambatan waɗansu riwayoyi na tarihi bil asadi da isnadinsu dan kana karanta tafsir ibn jarir za ka samu da tafsir ibn kathir shi ma za ka samu sai dai shi ba zai iya ya ce maka wannan tarihin abin da aka faɗa sahihi ko da'ifi bane wannan ne kawai babu Daga bin bin a gano din already suna ciki ai kaddani in sai ko nan littafin sai dai mu bi diddigi mu san suwaye da wa ahyanan wani lokaci kuma za ka samu tarihin fi kutubin kafati a littattai na musamman da aka ta kallon an ɗaukaki wanda za ka samu waɗansu yi magana a waɗansu lokuta na musamman a ce maka tarihul kulafa'i kawai tarihul tabi'ina kawai wanda ya wanda ka ce suwarun mil hayati hatta kila kawai shi nan yayi kaga ya ɗauko ni lokaci kawai yayi magana akai ba wani tarihi wani yake maka suwarun min hayati sahaba kawai da ka maka sahabi wani kuma yake maka tarihi na yakin badar kawai yayi restricted din tarihi akan menene yakin badar kitabi hurufi ridda akwai littafi da aka wallafa mai suna yaƙe-yaƙen ridda lokacin da masu Allah ya rasu aka yi ridda yaƙe-yaƙen da aka yi aka dawo da ƴan ridda waɗansu a suka aka kashe shi a ɗaukinan lokacin kawai ya ɗauka lilkala'i kala au kitabun tarihi khalifa khayyam akwai littafi da aka a kan tarihin wani khalifa da suna khayyam kan shekara ya tarihi al-muqtasar wanda aka dan takaita shi to kaga a ce idan aka ce za a ji to za a samu waɗansu abubuwa a ɗan kwana a duba da na a duba da sai a haɗa al-fasdu malaki abin da yake nufi a nan annan alana a jazu wato abubuwan zai gagara ba ne zai gagare mu ba an an naji da sanadin riwayat riwayat min riwaya mu samu sanadin ta riwaya ta tarihi da cikin riwayoyi wannan ba da gagara idan aka tashi aka yi kafin malamai suka zagi su za iya samu a kake shi ce shi a cire duk wani abu na tarihin kizo da kofi da aka kama labaru haka a kake shi a abin da shi ya nasara ba ne da aka kashi wa a ajazna wa lam nastanada idan muka gaza kuma muka taka mu samu asalin cin sai kan mu da suka gwaito ba وعندنا أصل عام يتبع كل عقل وقاعدة عقل خاصة لما وقع في أحد الصحابة أما ما أبين يبقى رؤية كثير صحابة يعني موضوع حديثنا شيء ما كفر نجد كفر فيه يسمي أقل ما صحابين الخوف ألا وهو صلاح الله إذا مكبي muka ji wani abu ake sabai sai kaza an su sabai sai kaza muka zuwa suka samu abin da mu samu ba sai mu kauna abun da ya ba musu da Allah ya yi ya su yarda ne ko suka ne idan muka samu suka ne kawai mu watsar da ke mu ke, ya da Allah ya musu gaba ɗaya mu da shi za mu yi ko wa kafaru rasul sallallahu da kuma yabawa yabawa da manzo sallallahu alaihi ya yi masa Allah ya yaba sahabban manzo Allah sannan shi manzo Allah ya ya yaba musu ya mutu yana mai yaba musu kamar sai yi aki ala sahaba kamar yadda za mu nan gaba insha Allah kan sahabban al'asu fihim domin shi sahabi asali abinda aka sani ta shi shine al-kamala shi sahabi adili bayan da za a yi ka ɗauko sahabi a ce maka abu huraira ya faɗi wannan magana to abu huraira to bari a bani nazari mu yi bincike a kan shi eh mutum baya karya mutum bakar bai san giya wal iyazu billah mutum bakar bai zikiri da raka mutum bakar bai gulma mutum bakar da zuno shi sahabi a kan kawai abin da aka sani da shi shi adili ne inda inda aka ce sahabi kan ne muslimun ne kuma kafirun ne baligi kuma ka san da ake fasikun bane abin ya fi karfi a danganta musu irin waɗannan abubuwa da kulli riwayatin ja'a fiha ma'anun duk wata riwaya ko wani tarihi da ya fiha matsalun ala abdu wanda ya nuna suka da sahaban manzon Allah sallallahu nasiru fi isnadiha sai mu duba isnadin wannan waɗanda suka ruwaito a jiki a in kanna fahimhan idan suka duba isnadin mutanen kirki ne da abin lalita kirki abin da ha su biyu baya sai mu da kirki da sabbin mu zo mu duba ruwayen yanda aka malkato ta aka fassara sun za ta iya sabuwa. Da in wuce da Allah ta nuna da ikon idan muka samun da shi sanadin da suka mutane da suka ruwaito magana da suke kai a wannan najila a sanadin ko in samu ma kantaccen mutanen da suka ce kawai a kaman sahabbai sahabbai sun suna kaza wa ya faɗa mun bincika da mutane ba shi kenan sai mun jonke ne wannan maganar banzan ce mu mun nan akan an ba ya yarda da su su ma su yarda da Allah sai mu koma asalin yaba musu da Allah ne in ka ka haji ma yayi kaza yayi kaza mun duba mun yi kokari mu ga waya ka wannan abun ba mu samu ba labarin ya inganta ko ba inganta mun bincika ba mu samu ba to sai mu ce to mu da Allah ya ce la amin lahu anil muhajirin wal ansar mu muna nan akan ko sun yi shin malaka zo su ne Allah ya ce ya yafi sai mu koma asali ba wanda Allah ya mutu da manzon sallallahu alaihi wasallam ina fata an A inda nan asli wa huwa alkana su kula da kankan su sai waɗannan adilai ne sun fi ƙarfin su abin da kanku ba ne ke inda kira'atu tare yayin da mutum yake so ya karanta tarihi fa muna so mu karanta tarihi la budda an na karɓo bi tamshiki dole mu karanta shi tare da tashi tare da tashi amma na ƙarfin hadisi da kuma muka karanta hadisi hadisin da aka tashi tabbatar da tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a duk tarihi ina keɓance wato tace wata musamman don ya zo ne a kan mai kuma tarihi a kan rasulullah musamman wannan concentration head of concentration idan mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari lalle a cikin a sake tarihi da ya zo a kan sahabai a cire abubuwan da aka faɗa gare su na suka na ƙarya na ƙasanci domin fata hannun su muka samu ne musulunci mu dan aka ɓata magabacin ka ba kai ma ba ɓata a ɓata kamar mu a nan arewa wani ya fito yana ƙunje min su sardauna yana kwanjenin su kafa alwa yana kwanjenin irin su mutu yana kwanjenin isu idan har wani ya zo ya fake su aka dishe aka dishe su ba a sanin su da mutunci to gaba ɗaya mu aka kaka mu aka kaka to haka nan duk wani tarihin sun ta bai ba gaba ɗaya musulunci ma da kuma musulmi ne ake faɗa duk ake kokari ne ne a dakushe haƙi to dole lallai a yi kokari abinda aka sa na ƙarya don a yi ganin su da ne ne ha da su ba za mu muke rawa ne su ne sai wani kai ya runa sai ai wani munafi ne wani mukaryaci ne wani mayan gari ne to kai ka kake takama da shi ka ji an faɗi wannan kana da wani tsarin guduwa na alfahari da shi a fata an gane kai ne kace takama kai ai sirikin wani ne ai kai wani kan shi kun wani kaza kaza kaza kaza alfahaduwa ne ai dan jiki kai tsaye ke shiga wajen shi shi sai ka iya ba EFCC sai ka ji kana zillewa ba ka so mai ai a takin da ne da shi ba ba ba wannan bane ba bane ba bane to saboda lokacin da kake ganin shi babba Allah ya kai shi ana kallon shi ko ina sai kai sauri kai a tashin kasa amma da kaji ya kada ne ne ya ci shi yanzu mutum kokarin zillewa yake kamar yana mutu Allah ce ana auren mace don kyauta ko don kuma dukiyanta don girman gidan da ta fito wani ta auren kai mai martaba wani yar honorable wani ayin excellency wani yar ambassador wani yake wani aikin kana so ka ga wani ka ta wani kai su rashi kai yi ki shiga gida sai yi ki shiga wuni ya fita da makasar kawai burin shi kenan matan za ta mai ɗa'a ba za ta mai za ta mai biyayya ba za ta yi sallah ba za ta yi shi dai a yi a tafi shi da ran da ya ji wannan fa an danke shi yana ESPC an jaridu sun nuna kaza kaza kaza da ake aiki sun wani da a a a da da yi da na ne ma a yi auren ba na fasa sai ka yanzu zai ji to haka ko kulli dole a yi protectin mutunci a da don Allah sassana domin su muke a yi. kan mu zuwa gare su ula'ikan ladina hadallah yake kan hudahum iktabin amma ka yi koyi da su wallafi na jago a manzon Allah ta tsalla ce la kattaba la menene kun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallafi na tabu'uhum bi ihsan radiyallahu anhu Allah ya yi da su mu Allah ya yi da mu sai ta na tabu'nahum bi ihsan sai mun bi su da kyautata ina fata an gane bayan da za a yi ka kaji kana da kwari a cewa wanda ka samo asalin mutuncin kake a cikin ka ake mahaifi ne bayan gari ne masa za ka zaɓa za ka samu ba dole a yi tashi tashi domin yara da a makarantu a riƙa kwai da su tare da tsira. ba ko su tare tarihi? a kwabi rasulun da sallallahu alaihi wasallam kuma ma tarihin sahabban manzo Allah domin shi ne rusul musulunci قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات dole mutum da shekul islam ibn an kawo wanda wata ka'ida ne ta usulul fiqh ko kuma ka'ida ta usul ko kuma al-qawaidul fiqhiyya shine dole mutum ya zama kina da usul wani top wani asali da ke komawa wanda suke ya ko wani abu zai aula shi da wannan ne wannan asali bar su ne asalin mu to duk wani abin da aka ko na kuma suka aula shi da sahabi shi sa imamu muslim ne da duk abin da suka zama su addini a zamanin kuma bayan da za a yi mu ya zama to mana ne addini bayan da za a yi zama to mana addini shi ne duk akwai inda ake wani asali wanda duk waɗansu abubuwan da suka zo jinsiyar mai da su zuwa ga rufin rufin mutu ne sahaban wanda suka abu ya ta kallama cikin so dole mutum ya zama yana da wani ilimi yana da wani sort yana da wani rafin ga duk wani bincike da ya yi a ƙarfin da zai mai da wannan binciken ya auna da shi a ƙaunin shi ya ta kallama cikin wa'adin kafin mutum zaman to yana magana a kan ilimi da adalci dole amma ya rika da kai da kakar yanzu kai ne ka zo kana aka ta akara makalla mai kala ka ta haramun da haram aka ta aka makalla ina hujja kana da wani asali da ka dogara da shi eh ne asalin musulmi da ka ba hujja ko qur'ani ko hadisi sai yayi shuru haka ka zaga ko kana da mazogara wani asali wani tushe da kake rike da shi na tabbatar da cewa lallai abin da kawai da haka sai ya shuru ya nuna ya da ishi? ya nuna ya yi ƙarfi to amma mutum da saba ita za ya kashi magana shi ne ya sai ya jawo maka kayu ya jawo maka ya jawo maka wannan kaɗan ma kenan ya ja maka hadisi ya ja maka hadisi ya yake da sauran hadisan cika in ka duba irin kuma wa mali ka duba su musu imam ahmad ka nuna ka duba sai ka duba za ka same da za ka ji su domin ka yi magana ba ta da tushen da za ka mai da ita yayin ka kotu sun magana wannan ba za a kaɓa ɗaukar mutumin na bai ilimi sannan kuma wanda bai to haka tarihi ya zama to kana da wani wato tushe tattace wanda in ka faɗi a za ka rikin ka za ka haɗu da inda suka kan haɗu da inda za ka an tambaye ka za ka kawo hujja amma ake nema wallah haka na gani nema haka na ji wannan ba ilimi ba ne wannan ba mai ilimi ba ne ثم ya kai كيف وقعت sai ka san waɗannan abubuwan da suka ƙananan ƙananan ya suka faru idan ka ci mai da su kan tushen su za ka iya mai da wa illa ka fi kashi in ba haka ba to mutum sai da ya zama so makaryaci ka dan zuci saman ne da jahalin fil iya da zama so da ga abin da yake fara ya zahirce shi shi ba halin wa zulmin kiliya ya zama cikin zahirci da zalunci bai zalunci shi ne rashin sanin abu a inda ya dace shi ne zalunci adalci ka sa abu inda ya duk wani mai hankali da tunani in ya ga inda ya ajiye zai ce kai amma wani aji wani abu ya ake shi inda ya dace kuwa shi ne adalci amma in ka ajiye abu ya ajiye wani abu ko wanda bai dace to kai zalunci asali ma'anan zalunci sanya abu ya ba shi sai yanzu ana kwatsale idan an ci amana kuma an fara ci amana ana kyautar da amana ana wulatar amana jira alkiyama za ka zo kuma duk da ku kenan sai ya ya kyautar da amana ya ce a ɗauki mutum wanda bai cancanci mukami ba a kashi mukami ya mutu mutum ne misali janta ne shi likita ne na hakuri ta ɗauke shi ba shi injiniya na ruwa ko kullum tana kwaye ko bai samuwa sai ne mata ko me ya aka ruwa bai samuwa ne da ka sa wanda ya dace a wajen kare wannan wajen dole ya kotar da ya lalace shi ne an ci amanan wannan bangare an ci amanan ne mutumin da aka kama shi ya yi sata shi shi ya yi sata shi ka dasa ɗaukwa ka ba mukami kuma ana kuka waya ka mu ba a gani ka na tafiya wanda bai dace ba aka ba mu dole ya lalace dole ya lalace sai a ɗauko injiniya na ruwa a bace a ɗauko likitan da ya karanta abin da a a ɓangaren a ɗauko wanda ya karanta lissafi a bashi ɓangaren finance irin wasu su account sun duka kuwa a bashi inda ya kwallo da rufe islamic affairs a bamu ɗan wanda ya karatu digiri digirgir a fannin addini an da yanzu za a tura wani saudiya a kasashen laraba a bamu ɗan wanda ya karanta wannan ɓangaren digiri digirgir a larabci a bashi kuma muna fitar amma a zo kai ma ya ta kira wani fasamun me yake ya ce ya ce kaza wata ɗin ya rage fa to haka za ka tara kowane waje sai a masa adalci abin a ya cancanta ina fata an gane ko to haka ake son komai in ba haka ba ƙariya ne da jahilci ya fayata wallazu fasadun abimun su samu farna mai girma ta menene ta mamu yawan na wajen shi sa Allah ya a halar zikir su ya tashi a nemo matsalin wannan wajen a nemo matsalin wannan abu da zai abu ya tashi a al'amari na security ta gudu ka zo waje na kayan security je ka gun yan sanda je ka gun sojoji can je ka gun intelligence in al'amari ya tashi na kusanci ta ce a karamar kallahu mace ba ta iya shan magani don ya haɗa al'ada don ta yi hajji da successfully ba ta al'ada ba in malamin ki kawai ka je ka ya yi in mace na da ta tana suma tana bilijin ya fi yankewa dole a tura ɗaya da ka shiga ɓangaren mene ne ɓangaren da ba na ka. kai da likita ban ne shan me za ta ce ta ka kai ce a da jigun likita in likita ya ce ya dace babu matsala babu barazana ga lafiyar da mene ne to ni ma a tawata tana jami'a ya halatta domin babu cuta babu cutarwa idan likita ce ta wani akwai hatsari a kusa da himmin kwanci na ta kyau ya hatsari ya sa akwai balabara akwai cutar Allah ya hana abin da zai cuta kowane abu in an tashi sai a ta da gudun wanda aka san layin cuta ina fata an gane wannan shi kamar da mutum su ce Allah malam na zo neman tuki ne don kaɗa wani yana bukatan direba da Allah ga lasis ina da ba ka fotokofi in ce a'a ah, shugaban direbobi za ko yi can su ne za su san wani zai mota ko amma ni ta kasar yamma ina nan ta ce direba in na ji labari za a dau direba abin da kai irin iskon ta je kuma irin kaji jirgin jikin na to ka ji gun direbobi nan sai ka zauna da su kana hira da su da Allah ko wani yana nema kaza kaza to su direban wani direban wani direban can na kawo na wani gida ina da communication da ba ku rike ki eh, kama kala Allah gida da ka bin in ka je gun dillalai Allah dillalai gida ne ku ga maka gida a wani sako da two bedroom da three bedroom da farashin su duk wani abin nan fa za ka zo wani na ba ka zo ka ce me me ne ka za a mutu ce ka za ka mun karin na kare kenan suke kari ba su ko ni ba su kashi kun malam wani da wani mutum a zama a kan layi da abin da kan wannan shi ne suna fata an gane wannan suke ne kasa yace unfortunately shi ne ne kasa abin ta kai shi shugifa kasiruna fi zamanina hada da kiratun kutubin hadisa ita abin ta kai shi abin fadi cikin yau mafiya yawancin musulminmu za ka ga Allah ya tsora musu kan karanta littattafai na zamani wanda aka a irin wannan kera wannan wannan zamani mu ba littattafan da aka wallafa na da da da can ba ga wani ya dan wallafa littafi wannan ki? a AD a kaza wani littafin tarihi shi zai karanta ya rike shi ina da waɗannan references ya ɗauki tarihi sai ka samu na yanzu wai zai zauna rubuta wata tarihi wajen shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu wai na yanzu ne zai zauna rubuta da wanda tsakanin shi da abin da zai fi tsarin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas misali da wanda shi ya rubuta abun tsakanin shi da faruwa abun shekara biyu ne ko goma shi wannan ne za ka ɗauka da nawa za ka ɗauka na san shi ya fi kusa da abu shi ya fi kusa da abu abin ka mutane yau sun fi karanta current littattafai da ake gani kuma kamar yadda ba su yi in kana kafin kuka ka samu su littafi irin na shekara goma ko ashirin ko wani talatin da aka wallafa da ɗan suka ka kawo asalin na manyan yanata wanda za a ce shekara ɗari uku bayan hijira aka wallafa shi shekara cikin bayan hijira shekara za su ne asalin kusa da faruwa yace wallahi ta jamal al-qissa za su ga mutane kyawun kawai daɗin kissa ba tare da sanin gaskiyan kissan kowa ya wallafa ta ba ko tashwihi surat ko kuma kawai an jirkita an kada suran abun yadda yake an kika ko kuma ma ko kuma ga an jirkita shi sannan ga shi ma an lalata shi بغض النظر عن صحتها هذا بيان هذا إن جيت كمو أنا يا إنسان ko bai inganta ba sai a yanko ta tsita ta Allah. wani harka da ya kan shirya abin sai haka na da ya yi kuka har ya kare haka ko a jizo da ta eh, eh, jizo da ko da an ba wanda ce sa kuka la akwai ko ta ne aka zauna aka shiga wata nan ga kanku a zo a ce waɗansu marayu ne su Allah sarki Allah ku akbar marayu ne aka bar su a hannuwa ga shi ga shi ga shi sai yana tuba ya gudu ya ka ba su kai ka galibin kwashi ko da hawa ba a sanar irin wani ga yi kista ta kuka ta dan ta sa ka kuka ta shi da abin da ake so ka bincika sai sa za ka ci shi a suka rike sai dina an sai kina kusan ko aka zo duka da takobi ɗari uku a kanka suka dangace suka tace wani kabi ɗari uku a sace aka soke shi kuma da mashi kaza kaza da Allah ya kuma mai ce muku ko eh ka zama da biya fashe da kuma aka ta wani ana ta ta dukan kai to a kun ta kaje a ga ko ne kalle ya ya fanka tana a wannan tana juya to kuma a sa maka abin tausayi a jawo ka a jawo ka har ka gamsu cewa wannan bawan an zalunce shi ba Allah an zalunce shi sai ka shuke na dan kada kawai mu ga yesu yana faɗan wani sahabu saboda abun ya shige shi ya ga yadda aka ga rubutai mu ga Allah zai maka haƙi fa wallahi kuma ke fito da wannan aƙida ko da wannan kuma da wannan mugu alƙalin haka za ka tarar Allah rufa mana asiri eh Allah wanda ya rufa mana yace ga misali irin da fannin mutum da ɗalibai ilimi cikin waɗannan littattafan da za su faɗa yawancin su akwai ne ne jiba da kofi a cikin su ta tsuniyoyi ka kutu kutubi abbasin al-aqad silsilatun a kan kudin da kitabu silsilatun yana da ne ne series wanda ake kanci al-aqariya jarumai jarumai a wajen yaki akwai eh, kutubu khalid muhammad khalid ka duba na kwadnon da uku kitab ulama rasul da wa rijalun haula rasul kuma wanda shi khalid khalid to shi ma akwai a eh, duk abin da tabbata rijalun haula rasul na khalid khalid wanda ka za ka hau kyawun kista ne kawai amma za ka samu ba dole ne ka samu abin da aka amma ya yi abin nan akwai kutubu taha hussein kamar kara su kai eh ba shi nan kusan na hudu kamar kitabun mawdi'atul jamal jamal alifun wa banuhu tarihi ibn al-ayyan al-fitna kubra babban fitinan da ta faru a zamanin sahabbai ba dole ne ka samu akwai maganganu ne kawai أو كتب جورجي زيدان النصراني جورجي george kenan yawa george zaidan al-Nasrani wannan ma ya wallafa shi ka duba kudnot wani littafi wanda tarihi maddunin islami wai tarihin ci gaban musulunci a makirista ne waye shi kaɗanin za ka same su a wani ɗan cewa shi dai da ya duba littafi tarihin musulunci hmm? sai ka ya saya ba tare da sanin littafin waye shi ne kunsa ba irin shi za a je a haddace a yi ta fitina cikin al'umma wa ghayruhum min al-muhaddisin kuma tan wadannan fa haula malaki mawallafin waɗannan littattafan kama ya takallamuna an tarih idan suna magana yayin da suke magana akan tarihi ya samunna bisiya suna ba da kuma da aka jero maganan muhimmanci kawai da jamalun kisa da kyawun kisan kawai da hukunci da kyawun yadda aka tsara kalmomin da sabbin nazari ba tare da lilla la'akari an ba da kada ta ji kisa su fahimtar an ba ba tare da ba da muhimmanci shin kisan ta aka faru ko ba ta faru ba wanda ba ta da وبعضهم يقصد التشويه لحاجة في نفسه ولكم سيروب ثاني دنيا ديستورتين يبرق تاريه سبب دوات المكاكة تنزوج المهم أنا سأتكلم أن أقص عليك قصة جميلة في أبي لدى ميسي أنا قصة akwai wani wanda ake ina jin a gidan rediyo ina jin kogin tara da ko goma yau a yi kan gobe a jiri jibi a wata abin da kudin za a ga mata lokacin iskan ta zo an tsaya abin da ake ta an kuma yake yana nan a gidan rediyo Najeriya kada ana yawan karanta kisa yau a tsaya gobe a cikin ba, yau a tsaya gobe a cikin haka za ka kar kullum ana kallon Wani min al-kutub da cikin littattafan da allati ya hadaru minha wanda ya wajaba hankali da shi ai hattara da su da akwai al-aghani li da cikin shi al abu al kitabu sumari wa shi'rin wa littafi ne na hira da waka da kuma irin wata mai ratsa zuciya ne walakin na hu shabaha bi kasiri da akwai batila shi duk labaru na kariya su suka yawa a cikin da za ku da da can koni lokaci da yanzu an daina ma yayin shi jirgin hadley check in duk wani wanda da ya yi secondary school sai da iri waɗannan nobel na jirgin hadli check akwai wani kuma mai eh, a irin na da da haɗe na? exactly protestata eh, za ka ga mutum in kai da su kai an da su ana tafiya ana ɗarki da shi shi ke nan kamar bai waye ba ba su da ba sun ka ne kai sun ka ita nuna ya sun sakin kawai duk ya kwace su daɗinsu su za ka amfani da asalin turanci ne da iya amma duk kusosin sun tabbata ne ka samu ba su tabbata ba ka sayi wanda a ce saura yana cikin su na ba yana can abin da mutum zaba hudu ya rike fiskola ya haka kawai a bango ko ya ɗauki karanta ba ya haka kai yana sa eh, abin na ina ina ba dakin nan yana shafan san kokarin ya rike karanta ba haka mu masu kwakwalwa na tunani masu kwakwalwa na tunani a kan shafa a nan yana shafa wani tankon su tun bai haka tankon takardar ko kaji ana rushin masu tunani wa al'umma masu kwakwalwa haka za ka ɗaliban ilimi especially a gani ba a cika. ka akwai larabci za ka tafi da larabci da kalmomi amma bin kifatan yawanci za ka samu ba abin nan bane da biyu al-iqdul fahim al-iqdul fahim ne ta tafi suna nan bi ibn abdurrahman huwa kitabu adab littafin ne shi kuma na adab haihu walakin ya yaklu min fa'ali akwai suka da yawa a cikin abinda istoshin da yake kawo da kuma akwai al-imam wa siyasa الإمامة والسياسة leadership and policy المنصوب لابن قتيبة وانت أنزل تاشي لابن قتيبة الهاشي هو مكذوب عليه شريعة ابن قتيبة وشير متاشي أعطينا هدوم بروج الذهب للمفقود بروج الذهب هنا مثلات جنسية المفقود وهو بلا سند shi bai ma da wa ya faɗi ba a labaran duka za ka zama a wanda ya faɗa daidai a zubo kai a shi an ce kuma. Wannan ibnu Taymiyyah da ibnu Taymiyyah Allah shi kanshi ya faɗa game da wannan littafin Ruhi ta. Yace fi tarihin al-Mas'udi cikin wannan littafin na tarihi Murudu na Mas'udi irin kararrayin da suke ma la yufi Allah bai sai ya san yawan ba mai iya da ta illan ba يوثق بحكاية منقطعة الإسناد ta yarda a yi a yadda da labari tarihi da ba a san wanda ya faɗe shi ba fi kitabin qadurifa a cikin littafin da kuma an san kasar kitabi an san littafin da yawan rai a kiyaye shi جيلي تاتي وقال الحافظ بن حجر حافظ بن حجر مشكي وكتب وكتبه فاتحة وانا مسؤول جدا باس جنوي وتحين كتاب حكي لمقاك مخبون درجة جزاكيس لأنه كان شيئيا مؤتزليا شيء أقل ما أشيئني أن شيئاني كما أنا أتفيدا مؤتزليا شيئا duba ka duba kudin na biyu can lisanun arab lisanun mizan lisanun mizan nan wato wani encyclopedia ne na dukkan masu ruwaito hadisai da min inda sun tarihin sa ya tafi a ciki gaya maka mutum aiki na shi tsirara a bayyana maka da in na kirki ne shi zai bayyana komai an yi shi a ciki duk da kuwa shi abin nan tarihin waɗansu manyan gida da kake ji littafin da za su shirke jan kunne a yi hatta shi na biyar shi ne sharhu na hajjil balaga sharhu na hajjil balaga yana nan shi ma kan shi an shi haka na hajjil balaga ya abdul humayt ne abdul habib al mu'tazili kun yi da kuma mu'tazili ne duk abin da zai da ko shi wannan marubuci tarihi nan da'ifun ne inda ulama'il jarh wa ta'dil ne mai raunin da malaman ko auna san kirki da rashin kirki ka bal ahlazu mana ce kan duk wanda ya kalli kirki ma idon basira zai ga sababa ta alifi ibn abil eh, hadid kitabu zai san dalilan da suka sa mai wallafa wannan littafin Da dole ba ka dole ka ji ma kana shakka ba a cikin littafin da بشي وانت wallafa shi in ka abubuwan da suka sanya wannan haɗe. Sa'an na abu min ajin wazir ibn al-Alkani wani wazir ne ake kira wazir wani minista ne wanda ake kira shi ibn al-Alkani alladhi kana qadara fi baqtali miliyon muslim wannan ibn al-Alkani din nan yana da kasuwan da suka kaddara kisan musulmin da sun kai miliyan ta, Shi da gadada a yayin da suka mun karanta ibn al-qayyim wanda suka suka naibin da abin da suka ce abin ya da sulhu za a yi sulhu za a yi da ya ji can aka kashe shi sai suka yi da a hannun shi a shi karanta a karshe karshe sannan kafin fa wannan bakin tambaye ya sa wannan sun ya wannan fita ina za a samu abin kirki ya yi bakin ta wata kashe jikin miliyon ɗaya sannan ya sallama bagada da kafaɗe da kaka a ya wallafa a matsayin jarumi gidin mutum abin da mai wanda ya zo a veteran قال الخواساني خوانساري عن كتاب ابن bayanin da komen da ya game da wannan ya yace sannafa hulisun khidmati كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن أوسن ya wallafa shi ne kai don a ajiye shi a cikin tasirin littattafan wannan listar al-mu'ayyad bin Muhammad bin al-Alqan ta anna kafiran min ulama shi'a da aka karan mafiya yawanci daga cikin malaman shi'a zammu sahib al-kitab abon da suka ɗauke min mamai littafin amma da zawai alu suna ya ɗauke shi ya karanta littafin ta su ɗan shi amma suna kwandemin ma littafi da wannan wannan قال المرزا حبيب الله الخوتي يصف ابن ابي hadi ga wani ma cikin manya manya malaman a yadda ya ta mawallafi wannan littafi ma ce lissa min ahali al tuwal wal bai da ilimi ma bai da ilimin hadisi bai da ilimi ma haka ilimi na wajen hadisi a karanta ma bai da shi ra'ayin ra'ayin shi da yake ra'ayin shi da yake ra'ayin lalatacce da fasacce wa nazaru hu kafidun wa to hakke san shi ma da ake tsakarare ne wa annahu aktharu min al-dajjal to aktharu min al-dajjal wa ya yi wa zuci ta malika da zai ko annahu walla kathir kuma mu fi yaka da mafiya yawancin mutane dalla an sawa'i sabiki ta cikin da ta farke mai amma an kitabi game da littafi fa waqafahu irda bi kitabi idda wannan fahim da ya kwande min wani wannan littafin kenan shi kuma littafin da yanda shi mirza ya suka littafin littafin shi jasadun ne da ruhin jasadun dan jiki ne ba rai a wani wani ya ce ya duru ala kishi duna biya yake yana yawo a bawon abu ba tare da ya shiga ciki amma kai ne kake so ka shiga kana yawo a kan bawon shi ko ka ko ɓayan ka ci duk shawagin da yake a kan bawon ne kawai ayaba aka ka yana yawo a kan bawon bai ma iya buɗewa ma ya je gun ayyaban yanki ma ba wato mai sai ta mai bai da ilimi laysa lahu kathiru fa'idatin littafin da wani abu na fa'ida fihi ta'wilatun akwai tawile tawile ba'idatun wanda suke nesa da hankali ma tasbizu an wallahi in ka fara kanka sai ka ji kana kyaman kyaman ma abin da ke cikin ya tanti ko an bu kun ne mai kun ma ji abin da ke sai littafi na shida da karshe da wannan dan abun da ya kuro ke hankali da san tarihin da ya ce ɗaliban da sai yi hantara da su akwai tarihi ya akuje wani tafin tarihi da ya akubi wani kitabun kulluhum marasilu da asali da labu duka an ce an ce ne kawai babu wani tabbacin wanda ya faɗa ɗin wa sahibu Mustahamu mai shi ma ana tuhuman shi ma da ƙarya matsayi da ƙarya wannan shi ne manufa na ko na malami da yake al-maqsadul awwal yadda za mu karanta tarihi dole sai an tace an jijjigi an tantade an rairaye kafin ka karanta in Allah ya raya mu gobe za mu manufa na biyu al-maqsadul thani ko za mu ji shi da izinin Allah wannan duk shi ne kafin mu fara shiga asalin cikin shi abin da ya wallafa littafin domin shi